واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشره عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين كتنا daga cikin ni'imomin Allah a kanku, lokacin da kuke cikin ɗimuwa, ƙishirwa mai tsanani ta kama ku, sai Musa ya ƙanƙantar da kai ga Allah, ya roƙi Ubangijinsa ya shayar da ku, sai muka umarce shi da ya doki dutse da sandarsa, sai idanun ruwa goma sha biyu suka ɓuɓɓugo adadin ƙabilunsu, ruwa ya fito, muka bayyana wa kowace ƙabila wurin shan ruwanta ita kaɗai, don kada a samu saɓani a tsakaninsu. muka ce da su, Ku ci ku sha daga arzikin da Allah ya baku ba tare da wata wahala ko aiki ba, kada ku yi barna a bayan ƙasa.